أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci ne albarka lokaci na sallan asuba a cikin wannan wata ne alfarma watan azumin ramadana a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji a askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka bi da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa allah ta'ala ya mana jagoranci allah ya taimake mu tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul nisa'i wancan karo mun tsaya aya ta ɗari da talatin da tara daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da arba'in daidai allah ya taimake mu allah ya samu dace yau muna shi daga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya jeje ga 22 ga watan biyar shekara 2018 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci to allahu Allah tabaraka wa ta'ala kai zai za mu shiga cikin karatun amma kafin nan akwai ɗan wasu bayanai kaɗan wanda ya kamata mu dan gabatar kafin shiga cikin karatu akwai wasu takardu guda biyu ko in ce guda uku da wasu ne bayanai waɗanda za mu gabatar kafin shiga cikin karatu akwai abin da ya shafi tambaya da wani bawan Allah ya yi don gani da abin da ya shafi cewa wai da yaushe ne ya kamata ko kuma ma'ana yaya ko lokaci yake tambaya na wanda ya kamata a ce an haɗa talla, a dai yanda ni na fahimci wato rubutun nasa ma'ana lokacin da za a yi jam'i ma'ana haɗa talla kenan don mun ce jam'i shine muna magana ne kenan akan hada talla in an ce salatin jama'a kuma to kaga ana magana ne akan a haɗu ma'ana a yi talla tare da jama'a to ina kamar shi ne takardan kamar bayanin sai na yi ne akan kamar lokacin da za a yi haɗa sallah guda biyu ko kuma dalilan da zai jawo a haɗa sallah guda biyu to dalilai dai waɗanda za su jawo a haɗa salloli guda biyu dalilan suna da yawa daga cikin uzurorin da suka zo ma kuma still ana iya kiyasin wasu uzurorin daga cikin uzurorin da suka zo ina fata muna lura masalan abin da aka sani dai ana haɗa sallah saboda ganin ruwa bi ma'ana idan ruwa ya zo wanda zai zama zai raba tsakanin mutane ba za su samu daman dawowa su yi wancan sallan a cikin jama'a ba domin duk hakan ana kiyaye wa mutane ne wurin su ya zama na sun samu wato sallah cikin jama'a domin ka yi sallah tare da jama'a kana da wato lada ashirin da bakwai ko kuma ashirin da biyar a wani ruwaya to kaga idan kai sallah kai ɗaya kuma duk irin kwaskwari man da kai wa sallah to ainihin lada kwaya ɗaya za a baka amma ka gan a cikin jama'a kake ko da neman din ma an duba zuciyarsa duniya yake tunani sahu na farko ma haka sahu na biyu haka kai duka sahun masallacin har su kare duka ana sallah amma an shiga tunanin ina tunanin duniya duk da ka Allah zai ce a karbi sallan saboda taruwan da aka yi domin sa to ga shi lallai ko bai dace a same ka kana yin sallah kai dai ba to kiyaye wannan sai aka ga yanzu mun yi magariba ai an watsi ga wata laluran da za ta iya hanawa a dawo a yi wannan sallan sai wani da wani ka iya dawowa to maimakon haka a yi kokari a ribashi wannan tun da sauki ne wanda musulunci ya bada to kaga wannan matsala ta ruwa tana iya sa hada wato sallah sannan ganin hadiri ma ya gangamo kar wani ya fito ya ce a to ya kai kasan da a yi ruwa to kai kuma ya kai kai kasan ba da a yi ruwan ba mu kan ai alama ne aka sanya mana na da a ruwa dan ko a daji kake kaga waje ya hargitse da hadiri kan ai an ga kana gudun zuwa gida ba mai ganin wautanka ko kuwa wanda za a ga wutan sa shi ne wanda ya share waje ya zauna sai a ce kai baka ganin hadiri ne saboda alama an sa maka za ka ga shi ma zai iya zama lariya kuna lalura wanda za a iya mene za iya haɗa sallah kuma ana faɗa maka haɗa sallan nan ba wai an ce maka wai ka ce farilla ne ko ka ce a'a haɗa sallah ya halatta ne an fahimta ya halatta shi yasa kake ganin in an tashi da a hada akwai wanda za a ka da fushi ma zai tashi ya fita to kan je abinka ko wanda da su hada su kuma ba sai su hada tun da ya halatta an fahimta ko sannan ko mace ne istihada ma ya halatta ta hada ne ne ta hada sallah in azhar yayi ta gaya ne za ta yi hada da la'asar ko ta jinkirta sai la'asar yayi ta hada da mene ta hada da ainihin wato sallan azhar da la'asar sai jam'u takdim ko jam'u ta'khir kaga mai tafiya ma zai iya yin jam'u ta'khir ko jam'u mene takdim to haka ma yanzu da da a sanya muku jarabawa wanda cewa da ku shiga jarabawa ne da zaran an idar da sallan azhar an fahimta ko kuma ba za a fita ba sai rana ta faɗi to me ya kamata ku yi sai ku haɗa ne sai in an yi hakan dan a tozarta muku sallan ne to ba ta tozarci ba sai ku haɗa a zahar ɗinku da la'asar ɗinku sai ku yi ku shiga in aka fito karfe shida shida da kaza rana ya faɗi kai dama ka riga ka yi mai ka riga ka yi ibadanka kuma sai ka samu nutsuwar yin jarabawanka na ba samu muna lura duk waɗannan dalilai ana kula da su an fahimta ko wanda shehu islam ibn taymiya Allah ta'ala ya ganta ya kawo cikin ikhtiyarin fiqhiyya nasa wannan ka duba zaka ga wasu dalilai daban-daban wanda sun saba ma irin dalilan da kai kasani wanda za su iya da iya kiyasin su daga cikin asalin dalilan da wato ainihin kasani ina ba ta muna lura wanda duka wannan ka iya zama dalili akwai kuma aljam'u bainas salatai na ainihin wato Muhammad bin Abdul Aziz shi ma ya yi daidai talla wa mutane a kan abin da ya shafi haɗa sallah ba abin damar da kai bane in aka ga alama aka haɗa sallah idan abin da ya yi ba ma magana da ya tsari, an riga an yi ba matsala a kai an fahimta yawwa tunda kuma akan iya watsewan a ce a ah, ai hadirin nan daga gani ba na ruwa ba ne kuma an watse sai waje ya wargaje ba wanda ya sai dawo masallacin yi sallah kaga sai za ba samu sallah cikin jama'a na fata mun lura da kawai nan suna daga cikin dalilai wanda ka iya sa a hada sallah duka na abubuwa ya ka wato in ka duba akwai abana alfiqhu ala mazahidil arba' shi ma in ka duba duk za ka ga yadda kasafin haɗa sallah ɗin ya kakkasu a tsakanin malaman matsabobi wasu ka iya ɗaukan wannan dalili wasu ka iya ɗaukan wancan dalili wasu ka iya ɗaukan wancan dalili wallahu ta'ala a'lam ba mun ba ta daga hankali bane Allah ya taimake mu sannan sai wannan shi kuma yana magana ne dangane da abin da ya shafi wai shin menene kamar matsayin dukan mace a musulunci kuma me za ta a doke ta kuma kamar wani irin duka ya kamata a ce an yi mata tun da dama muna cikin magana ne akan mata ko wanda kuma mutane iri-iri ne akwai wanda ya fara dukan matansa tun daga cikin daki sai an fito tsakar gida har sai an fito ina har sai an fito wa jama'a ya yi gol da ita ya taka ta ya yi to wannan musulunci da yake ka wannan ba kana shiga wannan sha'anin ka da bangaren hauka kuma an fahimta da girman ka a ganka kana talaka dan matan ka ta faɗi ka faɗi ta faɗi ka faɗi wannan ne kama da wannan kaga ba hankali a don haka ba wai an ce ba za a buji matan ba ne amma akwai tsari da ka'ida Allah dama ya ce wallahi ko mala واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا kaga ubangiji ta'ala yake cewa matan da aka ga sun kangare ana gudun kuma za su ci gaba da nene da kangarewa wurin kaucewa wa al'amarin aure bisa tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce to fa'izuhunna ayi musu nene a musu wa'azi kaga ashe kowa ma dole ya koyi wazi in baka koya ma ka koya kan matanka ko ba haka ba ka yi mata wazi wanda kaza fa kyau kazan nan da kike bai dace ba ka mata nasihohi da zantuka masu kyau yadda za ta fahimce ka sai ta nuna maka ba ta san kana yi ba sai Allah ya ce to ka ce mata a wajen kwanciya an gane wannan ko ai wajiru hunna ko filmata ce to ka ce daga wajen kwanciya idan kauracewan kuma shine iri iri ne kauracewa amma ba a san kauracewan da zaka yi ne da zaka fita ka bar gidanka duk da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah sun yi masa ba daidai ba har manzon Allah ya kaurace ko gaba ɗaya tattara ya bar gidan ya tafi ina ya tafi masallaci kwana ashirin da tara ya dawo suka ce ai ai akwai sauran kwana ɗaya kaje ka ciki ta mana ko ya zama wata guda annabi yace to ai wata musulunci 20 da nawa 29 ne to kaga ka san manzon Allah ma aka masa haka mata suka masa ba daidai ba to ina kai kuma saboda kai babban malam ko kai waye ko kai wayewa a ko kai mai sarauta ka zama dai sarautan ka a wurin sarauta amma ka koma ciki kuma ta yiwu a maka sarauta ko ba haka bane ba yawa da haka sai Allah ya ce to ku kaurace musu a gurin kwanciya wani abu yana musu zafi ko ba haka bane in ba da haka ba Allah ya faɗa ha yace to in aka ɗaurace musu a wajen kwanciyar masu ka ce to ai ba san ana yi ba ai ba mu san iyaye ba yaje ni da kai mu zuba ko ba haka ba to ka ga ba mafita ta nan ma kenan sai aka kawo maka last option da ka ce fadrubu alaihi fadrubu hunna ko ku doke amma dukan ba irin dukan da zai ji musu ne ba zai da zai ji musu ciwo ba sannan ba dukan da za ta ce a wannan wasa kake yi ba misali ba ka kama hannun riga wai kana shaɗa mata a wannan kuma ai dukan wasa dukan soyayya kenan ko ai wannan rai ya ba ne ka tsala mata ta ji zafi ce a na ji zafi ba ce ai dama na so ki ji a jikin ki ne ko ba haka ba to an yadda ka yi wannan yadda za ta sallalle ka saba jikinta to ina aka yi sa'a a wannan za ta dawo kan hanya sai sa Allah ya ce idan suka dawo kan hanya kuwa shine sun da sun muku da'a to kar ku kuma ku riki wani hanya na cutar da su da musu shi, ina fata muna lura wannan da shi ne a takaice ba laifi idan mutum ya bi waɗannan matakai guda uku amma ba haka kawai amma ba daidai ba ka ɗauki waɗannan matakai ɗaya biyu ba sai ka tsallake ka je na ƙarshe na ƙarshen ma ba kai irin tsarin da aka ce ma ba kai siman mata a ce ya karya ta ya karya mata haƙori ko kuwa ya kumbura mata ido duk ba ana samun wannan ba ya targaɗa ta to duk wannan gaskiya an kai wannan kasa ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ma cewa yake baya dukan mata akwai wanda ya kai annabi hakuri ne abinda za a yi wa annabi hakura kai nan maka ka faɗi a wajen ma ko ba haka ba na haka la shi ba dukan mata da fata sai mu lura da wannan su ma matan su ji doron Allah kasti abin zai jawo mazajen su suna kai hannu jikin su amma akwai matan da in ka zare mata ido sai ta tashi daga gurin da kake ta canja waje ta tare ya waci akwai matan da ko hannu ka ɗauka da aka mata godi ma sai ta ce ta bani ka gani to kaga wannan abali da ka samu bai fasa kaiwa ba ko zai kai mata ita ma lokaci ta ce ta kai mata ko ba ta da karfi ma ita ce da ta rama dukan da aka mata Allah ya tsawaje Allah ya gyara zamantakewar mu da mata mu don haka muna jan hankali da Allah a kiyaye ma wannan abu sai kuma akwai wani bawan Allah shi ma da ya bayar da yadi ashirin na shadda mana yadi goma goma ya bada yadi ashirin ya ce yana ta tawassuli da wannan yadika kuma yana roƙon ya uwan sai shi da addu'a bisa ainihin wato wata damuwa da ta dame shi bi ma'ana ya samu kansa cikin a harkan neman aure yana roƙon Allah ta'ala ya sa ya dace da harkan kasuwa Allah ya sa ya dace da kuma wata illa da yake ya samu kansa a cikin shaye-shaye amma goshin zuwa Ramadana Allah ya ja masa baya da wannan abun kuma yana fata Allah ya sa in ya gama Ramadana ma ya gama da wannan shaye-shaye kenan to muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi ya gyara shi Allah kuma ya shirye da sauran waɗanda ma suka samu kansu cikin wato wannan matsala din Allah ya shirye da mu gaba ɗaya sai magana ta ƙarshe akwai kamar yadda aka saba duk shekara akan kawo kuɗi dangane da abin da ya shafi jaba abinci ana kawo masallaci da wannan karan ma jiya sun kawo bayan sallan zahar goshin la'asar ko dab da la'asar za mu ci Su ba da naira dubu ɗari da hamsin a gwamnatance kenan kamar da suka saba badawa suna bayarwa kuma a kudanci da masallaci ne wani masallacin da aka ji nasu ya haura wannan nesa ko ba mamaki kuma a samu masallacin da muka yi daidai da su ko wani abu mai kama da wannan Su ba da dubu ɗari da hamsin abinda aka saba yi na sayan abubuwan da za a yi a jirgirka ana kawowa masallaci saboda masu azumi to insha Allah yau da a fara gudanar da wannan al'amari Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu su sai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi domin in an yi mai kyau sai mu faɗa ko in aka yi ba daidai ba ma fa sai mu faɗa don gyara wannan shine soyayya a tsakani Allah ta'ala ya samu dace wannan shine ina ga yan sabonin da suka rage zama wani bawan Allah je da yake dan Allah ya sa shi addu'a ko na abun da ya dame shi ko yake da bukata ko yake neman ubangiji ya kawar masa da shi ko ya bashi duk da bai faɗi bukatan ba to Allah ta'ala ya biya masa bukatan sana alkhairi in abin sharri ne kuma muna roƙon Allah ya hana abin isowa gare shi Allah ya tsare mu gaba daya ya tsare mu ya tsare mana imanin mu kai sai za mu shiga cikin karatun kamar yadda muka ce mun tsaya ne a aya na 139 yanzu za mu tashi aya na ɗari da arba'in daidai cikin wannan sura suratun nisa'i Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alal makibila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يسفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله تبارك وتعالى ينا بياني الله مدوكشن سركي ينا فداء wannan aya filin da kaga ana izgili da ayan Allah ana izgili da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi bai kamata ka zauna a wajen ba an bayyana bai kamata ka yi ba ka zauna a wajen ba ana faɗa abin da aka ga dama kan ayan Allah ko ana cin mutuncin ayoyin Allah ko ana karanta alkur'ani ana kaɗe kaɗe ana raye-raye a halin alkur'ani ake karantawa ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga bai kamata ka zauna a wajen ba to ashe wannan zai iya shafan ka a wayanka akwai kaɗa kaɗe ana kiran Allah ana kaɗe-kaɗe ana jan ayoyin Allah ana kaɗe-kaɗe ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kada kade amma yana nan a cikin wayanka kana ma da lokacin kunnawa kai ka rudu da cewa ai tunda kidan nan Allah ake kira kai kana ga kamar malada ake baka to wannan ka ga ba kai wa kanka adalci ba ina fata muna lura dole bawa kiyaye wannan ka san ne wato ainihin kasaya da arzikin da Allah ya baka domin in Allah ya baka daman sayan waya da da saka wasu abubuwa a cikin jarabawa ne yanzu wani bai samu wannan daman ba kai kuma yanzu da ka samu daman nan ka iya zama maka hanyar aljanna ka iya mai kuma na iya zama maka hanyar shiga wuta Allah ya sa mu yi amfani da arzikin da Allah ya ba mu ta hanyar da zamu shiga aljanna don haka Allah madaukakin sarki ya ce wa qad nazzala alaikum haqiqa ay mun saukar mun saukar a gare ku fil kitabi cikin ne cikin ayan alqur'ani cikin littafin Allah cikin alqur'ani kenan an iza sami'tum ayatin lahi ai bi ma'ana idan kuka ji wato ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala faru biha ana yi mata kafirci wa yastahza'u biha ana yi mata izgili to bala taq'udu ma'ahum kar ku yadda ku zauna ai bi ma'ana kar zauna tare da kafire da masu izgilin nan ma'ayoyin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama an gane wannan ko shine bi ma'ana wa yasa zawjiha to fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da su sai sai yaushe hatta ya hudu fi hadithin gairu ko hal ghairi sai sun kutsa cikin wasu zantukan da ba wannan ba an gane ko ashe ba ana ka aka ka zauna tare da jama'a ba to amma akwai jama'an da ma kwata kwata bai halatta ka zauna da su wani gairi da ruratin ko kamar da Abdurrahman al-Hadari Allah ya kansa yace bai halatta kai aboki da ba da fasiki ba wala mujalisatu ko yace ko zama da shi da gairi da ruratin idan ba da me ba in ba da lalura ba gidan haya ya hada ka da wani fasiki baka da dama in ba wannan gidan ba to ya da kai ga ya zama lalura ko ga jagonka ga na wani fasiki ko mujiri ko ba haka ba kullum Kullum a cikin daga maka hankali yake da abubuwa na tsiyawa da suka saba wa Allah amma baka da wani shago in ba wannan ba baka da yanda za ka yi kuma in ba haka ba to Allah ya san ka ya san ne ya san ka. amma kuma in kai ne da kuɗinka ka gina gida to bai dace ka ɗebo masu tsiya kuma ka zuba a gidan ba don kana da daman sa masu tsiya kana da kuma ne kana da daman sa masu arziki a cikin gida kaga sai kana ga gidan hayanka an ka lura sai ka yi kuskure ka zuba wasu tantirai a gidan suna ta tsiya to sai ka kokarin ne sai ka ba su noti ka canja su da mutanen Allah na fata muna lura to duk wani masauki da ka saukar da mutanen banza a wajen to abin da suke aikatawa na banza kai ma yana shafanka وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ku taimaki juna akan aikin alkhairi da bin Allah kai ku taimaki juna akan ƙetare iyakawa Allah ta'ala da yin laifi a'a ina fata muna lura da haka hatta ya kudu hadisin gairi har sai sun kutsa wani zancen da ba wannan ba innakum idan mithluhum ai in ka'attum ma'ahum kenan in kuka ci gaba da zaman nan tare da su to kun dawo kaman su kenan fil ismi wajen mene wajen laifi ya zama kun yi musharaka da su wato ainihin wannan ainihin wajen laifin ma'ana cikin kun yi musharaka da su akan irin wannan laifin an gane wannan ko kamar yadda wani wajen ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce wa iza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina ko fa'aridu alhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr wato idan kuka ga fi hadithin ghayr in kuka ga wa'inda suke kuɗawa cikin ayoyin mu suke abinda suka rika dama suke badan bada ma to ku kauda kai gabanin su har sai sun fada wani zancen na daban kafin ku yi tarayya da su bi ma'ana ku zauna tare da su an gane wa na nazala fi makka wannan ya sauka ne a garin makka li'anna al-mushrikeena kanu yaquduna fil qur'an domin mushrikai sun kasance suna kutsawa cikin alqur'ani suna rashin arziki ciki wa yastahzi'una bihi suna izgili ma alqur'ani fi majalisihim a ina a wajen zaman su an fahimta ko suna izgiri wa qur'ani a wajen zaman su amma yanzu idan wani wanda ba musulmi ba yazo ce ban qur'anin nan duba akwai abin da yake so in gani a ciki ne ina ganin kaman ba gaskiya bane ƙarya ne ya kamata ka bashi ko bai kamata ka bashi ba eh wani yana haka da kai da baki za ka wada <laughs> don ga haka da kai fa mu dole za mu gane ne manufanka a in ga haka eh in kai haka ba <laughs> in an girgiza kai sama da ƙasa yana nuna haka ne in an giza in an girgiza hagun da dama yaminan waje malam ba yana nuna ko ba ba shi ba eh ba ba shi ba da ba shi da ba shi kun san hikiman da ya za da ba shi idan baka ba shi ba me zai ce ha sun san ƙarya ne a ciki ai aina na a abin duba ko ba haka ba sun ki bani ne an san ƙarya ne ina ba ta muna fahimta sai a ce to shi duba ya duba ciki ya bi abin da zai ya karanta abin da zai karanta ya yi tambayan da zai kuma a bashi mene a bashi amsa amma yanzu wani yana shigowa majalisin musulmi ana gabatar da darasi yace ina da magana cikin qur'ani na akwai abu kaza da kaza da na gani ina da talent a kansa ina da ja a bani qur'a ce fita nan banza bara ba ka ba sai ja ha ka gani ba su da gaskiya ka ga yaje da'awa da wannan hana shi ya ci gaba da mene toshe mutane gaban shiga addinin musulunci ba ta muna lura na da a bashi sun da aida shi abin da yake dai amma an bashi kuma aka ga ba abin da yake dai dai ba fada kyale shi to fada kyale shi da aka ana duba masala irin wannan da haka kaga kafirai da in mazala yana karanta alqur'ani ma sai turo yayayansu eh su dinga masa yawai wani gaufi kenan la'allakum taflimun ku je ku ta hayaniya ko da ku rinjaye shi fasa karatun abin da aka yi sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko ثم إن أخبار اليهود madina. sannan malaman yahudawa sun kazance a garin madina kanu ya falu na misal fi'ilil sun kazance suna aikata aiki irin na mushrikai wa kana al munafiquna yajlisuna ilaihim munafiqai ba sai su zauna a gurin su shaidu duk wanda zai zo ana cin mutuncin alqur'ani ya zauna a wajen in yace shi musulmi ne to munafiki ne ina fata muna lura munafiki ne an gane wannan ko wa yaquduna ma'ahum fil istiza'i bil qur'ani sai su rika kutsawa tare da su wajen izgili ma al qur'anin Allah tabaraka wa ta'ala fa na Allahul mu'minin sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hana mu'minai yin haka ai anil qu'ud ma'ahum huna fi suratin eh, cewa sai ya hana su ma'ana kutsawa ko tarayya da irin waɗannan mutane wato sai ya hana su akan wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya kawo mana inna allaha lallai allah jami'ul munafiqina zai tara waye zai tara munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a gaba ɗaya dai haɗa su a wutan jahannama allah ta'ala ya tsare mu na'am الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله تبارك وتعالى ينا بيان للي منافقي ينا بعد مسألة ومسلمي سمد مني سمد كافر كوكوا munafiki ya fi illa yanzu sai ku yi mitin da munafiki ya ko duk abin da kuka tattauna sai je ya watsa ta amma wanda dama shi kwata kwata yi tare da ku ai ba shigo muku wajen mutum ba in ya shigo ma ba za ku yarda da shi ba ko amma wannan fa shi munafiki yanzu sai a tashi wani aikin addini sai fi ka kwazo ka same shi shine dan gaba gaba amma gariya ne an za yawa yanzu da iya fita wani wani gwabzawa tsakanin kafurai da wa da musulmai sai a samu munafiki shine dan gaba gaba amma su sun san da shi dama ba za su yarda su tafa shi ba amma da ka a gaba gaba yadda ka san zai je ya bada mene kariya ne amma yana direction din yadda za a gama da mutane ne ina fata muna lura kuma ko ina ana samun wannan dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa allazina yatarabbasuna bikum waɗanda suke sauraron wato ayyanta zuruna kenan suna sauraron wani illa ya same ku munafukai kenan suna sauraron mene illa ya same ku in an fita da su ma suna so a yi muku illa idan ba a fita da su ba suna Allah Allah ya yi ne a yi muku illa fa in kana lakum fathun in kun samu budi kuka samu ganima ai min Allah daga wajen Allah kalu sai ce ah, alam nakum ma'akum shin mu ma ba tare da ku muke ba su ne munafukan ne ce ah, ai mu ma tare da ku muke a ba mu namu kasan ko ba haka ba ai da mu aka yi kaza da mu aka yi kaza da aka tare da ku muke cikin addini da jihadin ai ma'ana su dini wal jihad fa tuna min al ganima ku ba mu namu ganima kawai in ku ba mu ai mu mata da kuma shi wa in kana lil kafirin in kuma ya zama kafirai ne suka samu rabo suka ci nasara akan musulmi kalu sai ci ah, alam nastahawiza alaikum wa namna'akum ko min al mu'minin shin ba mu muka taimaka muku ba muka dinga ba ku da tsarin yanda za ku ci nasara akan mu'minai da aka ku ba mu namu kaga su la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i munafiki kenan an fahimta ba nan jefa ya zo ya ci nan jefa ma ba ya zo ya ci don haka cewa ba mu muka taimaka muku ba muka wuce muku gaba har yayi ku kuka ci nasara kan mumine muka rika kawo muku sirri ta inda zai to cewar kun ci nasara sai Allah ya ce to shikenan wallahu ya hukumu bainakum kar ku damu Allah zai hukunci a tsakaninku yaushe yawmal qiyamati ranan ma. kuma walam yaj'al Allah ko lil kafirina ala mu'minina sabila lalle ubangiji ba zai taba sanya walam yaj'al Allah lil kafirina ala mu'minina sabila Allah ba zai taba sanya wani dama ko wata hanya ta cin nasara wato ga kafirai akan mu'minai a waye gari sun gama da su ba ina fata muna lura to Allah ba zai yi wannan ba na'am إن الملاسكين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله تبارك وتعالى إن إن المنافقين يخادعون الله منافقين سنا يودرا سنا يودرا الله سيايا أي بإظهارهم خلاف ما أبطنوه من الكفر wurin bayyanar da saɓanin abin da suka ɓoye a zuciyarsu na ne na kafirci an gane ko me yasa suke yin wannan ai siyayi suna yi ne yadfa'u anhum ahkama dunawiyya suna yi ne saboda su tunkuɗe wa kansu wato ahkama hujjunawiyya ko wato hukunce hukuncen su hukunce hukuncen da aka dora akan duk wanda aka same shi bibi Allah da Annabi ba ga abin da da ai masa to sai su bayyanar da musulunci saboda su kore irin wannan al'amari na kisa da ɗauri wa kansu ina fata muna lura sai sa dama a inda aka fi samun munafikai shine a inda musulunci yake da ƙarfi ana ake samun munafikai sai sa shehul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya gansa ya kawo cikin muktasar al-fatawa al-misri wani littafi nashi yake cewa ai ba a samun munafiki a garin ina a a cikin wanda suka yi imani da annabi a makka ko kaga ko an kafa da haka kaga dole ka fara wanke abubakar dawa da Umar da Usman da Ali ba munafunci tare da su ko gangan saboda a lokacin suna da daman a haɗa kai da su a murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba suka ce sun ji sun gani akan annabi ne dai su ko ba ka ba ba da na Abubakar ba da ya bi shi suka fita daga shi sai ya sanai إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا ولا كي سيدنا أبو بكر فذاك وجفا wallahi za ka wuta akan abubakar ka kiyaye abubakar Allah da kan zai faɗi matsayin na abubakar da mutuncinsa cikin alkur'ani kuma yan abokantakan abubakar da manzala na munafinci ne abubakar yake Allah zai faɗa ko ba zai faɗa ba wallahi Allah zai faɗa amma yake saniya sunayin nan wayin nan ɗayan biyun nan ko su biyun nan su ne isu kuma ya suke cikin koko. izu ya kuli da sahibi yayin da yake wa abokinsa Saidina abubakar ne abin nan manzala ne cewa abokinsa saboda abubakar ya samu wata damuwa bisa ganin kafirai da su gansu amma inda malamai suke bayani abubakar ba ya damu da kansa ba ne ya damu da waye ya damu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam damuwansa da su ga manzan Allah to shi a lokacin da in ya ga dama sai ya fito ya ce dama na yi wayo ne kawo muku shi nan zo mu shiga mu gama da shi ko ba haka ba ba magana kare ba amma yana cikin razanan kada a samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce la tahzan inna Allah ma'ana kada wani bakin ciki ko damuwa ya same ka inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu bi aunihi wa nasarihi wa qudratihi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala Allah yana tare da mu da nasararsa da ikonsa da ganinsa da jinsa duka bare bare wani abu ya same mu ba ai ko haka aka yi kafuran sun gama iyali kansu sai da na abubakar ce da ɗaya dai sun kuya wurin kafan sama da ya gan mu amma da suka gama suka koma ba su gama zan Allah ba ba su ga na abubakar ba na fata muna lura to kaga duka irin na abubuwa sai ka gane wanda suka yi imani da manzo Allah garin Makka ba su samu munafiki sai da aka zo garin Madina sai aka rika samun suwa ne aka rika samun munafiki don aka yake cewa wato ainihin suna yaudaran ubangiji tabaraka wa ta'ala amma wa huwa khadi'uhum shi ma Allah yana ne yana juyar da yaudara zuwa kansu wannan malaman tauhidi suna bayani akwai wasu sifofi wa'inda sifofi ne wanda akan iya jingina wa Allah sifa na wasu ayyuka ana iya jinginawa wa Allah amma idan ta taso ko ba ka ba in ta yi mene in ta taso yanzu kai tsaye ba za ka kira ka jingina yaudara wa Allah ba sai ta taso me za ta tasan in an samu mayaudari ya yi yaudara ko ba haka ba to shine wannan siffa sai ka jingina wa Allah domin da bai yi ba da ba masa ba ko ba haka ba yawwa yanzu kai ma aka kawo ba za ce ka yi mari ba sai da aka maka mene kuda ga wanga mamaji ko ba haka ba kaga yanzu da aka mare ka karama yanzu asali a kira ka sarkin mari a kana mari amma ta taso shi ne yaya nan mare ka ina fata muna lura da aka ji ubangiji ta'ala akwai sifofin da ba a gina masa sifofi na yaudara sifofi na abina abin na eh, makirci barakallahu fika dan yaro sifofi na mene na makirci ko ba haka bane ba ba ka daukan almakaru ka jingina wa Allah sai dai ka ce wa makaru wa makarna makara wahum la yashuru dukkan wannan aiki baka jingina Allah ba sai da makiri yayi makirci sai Allah ya gwada masa to kafin kai makircin ma an zan kai makiri ne kuma an san yadda dai a fata makircin ka ina fata muna lura da haka irin wa'annan abubuwa sai mu dinga lura malaman tauhidi duk sun yi bayani Allah ta'ala ya saka musu alkhairi don haka duka wa'annan abubuwa wato Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai ma'ana suna yaudaran ubangiji wa huwa khadi'uhum ai shi yake juyar da yaudaran zuwa kansu wa idza qamu ila sala in sun tashi zuwa ga sallah ai ma'al mu'minina kenan tare da mu'minai qamu kusala sai su tashi suna masu mene kasala yira'una nasa ai iya sallan da suke dan yin ma suna yi ne dan mutane su yi mene mutane su gansu ba sai za ka ce da sallan isha da sallan asuba tana nauyi akan wa akan munafiki saboda yana ga wata sallah ne wanda har da ayi a watsi ba san ya zo ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fitulu ne haka akwai nefa ne haka eh misali a ce ko ina ga su wutan layi ga waya zamanin na ba akwai wannan a babu fitila ne irin traditional one ko wanda da ka dan kukunna a dan kukkunna irin da barbarun su ne da suke na mutanen da su ga mene su ga haske to sai ka samu a iya zalla idan ma ba a gane wa na munafiki ya zo ko bai zo ba da haka ya yi zuwa amma da rana da za a gan shi balo balo sai ya zo yi sallah dan a ce shi masallaci ne ina fata muna lura to Allah ya ce wala na Allah illa ganila ba sa ambatan ubangiji tabaraka wa ala sai dan kaɗan, dan kaɗan ɗin ma ala hirriya, a kan mafuskanta ta riya wanda da su ɗanyin masu na yi ne na riya don kar a ce ba sa yi ina fata muna lura Allah ya gaba da cewa مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا munafukai ah, munafukai su ne dina ne menene muzabzabina ai mutaraddidina ne su masu kai komo ne shakka da kokonto shi yasa sai suka zama wato baina zalika ai bainal kufri wal imani kenan suna in between an fahimta su karara in an yunkura aka ce kafirai ne a murkushe su sai kuma kafirai su yi amfani da abin da aka musu wurin gaya wa duniya to kun gani ku da kuke ce da ku shiga addinin manzo Allah din to gashi nan yana kashe wanda suke tare ina fata muna lura sun zama kadangaren bakin tudu kenan su dai kawai a bar su a kashe su a fasa tulun ko a bar su kuma ba su fasa ruwan tulun to munafiki haka ya zama mutane kuma har a yanzu ba ko kuwa har yanzu ba a cin nasara a kan mumini sai an hada baki da wa da kafiri amma wala in dai da mumini ne dan uwa in dai ku muminai biyu dan uwan juna ne billahi azimi wani ba zai bada hanyar da za ci nasara kan da ya ba dole sai dai ya zama munafiki a shi saboda kaunan juna da Allah ya sanya tsakanin muminai ka duba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan sun je an yi yaki ana yaki wannan ya sha jiki wannan ya sha jiki wannan ma ya sha jiki kowa na neman ruwa an kawo za a ba mu wannan ruwa sai ji na can gaba ya nishi ya ce a kai masa kuma shi ma yana da bukata aka kai ma wancan wancan ma ya ji na gaba ya nishi eh kuma shi ma yana da bukata ya ce a kai ma wancan aka ba aka yi aka je kan na karshe shi ma eh, aka samu kuma ya yi mene ya mutu aka dawo kan wannan ya mutu aka dawo kan wannan ya mutu duk sun mutu akan almuhabba eh akan mene soyayya bainahu ala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min inde kai mu inde kai musulmin Allah ne in dai kai musulmin gaskiya ne musulmin Allah ne ba za a ganka kana gwada kauna ma wanda ba musulmi ba ina fata muna lura ba za ce akwai kauna tsakaninka da kafiri kayi watsi da dan uwanka musulmi kana ainihin kauna wanda ba shi ba an gane wannan to shi ne ubangiji yake cewa su din nan ai mu ko baina zalika suna masu kai komo a tsakanin kafirci da imani shi yasa Allah yake la ilaha ula'i ai bi ma'ana ba su cikin ba su tare da kafirai wala ilaha ulai ba su kuma tare da wani ba su tare da mu'minai Na haka suna nan suna in between Allah ya ce wa man yidlillahu duk wanda ubangiji ya fadda shi balan ta jira lahu sabila babu baraka iya sama ma wannan mutumin hanyar ku muta ba ai dariqan ilal huda kenan ba zai yi ka samu ba zai yi ya zaman to cewa wato ainihin an samu ba na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيمان لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين an gane wannan ko kada ku rigi kafirai wato abokan soyayya su kuke kauna ko ma bayan mere ko ma bayan muminai an gane wannan ko yau da haka tsakanin wanda yake cikin addini da wanda ba shi ciki wato ba su zamto da yake ba da haka kar ku yadda ku yi haka asuri nuna an taji alulillahi alaikum sultanan mubina shin so kuke yi ku sanya wa ubangiji wato dalili akan ku karara cewa ku kuna tare da munafikai bayan kuma Allah ta'ala ya hana ku wannan tarayya kuna so ku bawa Allah dalili kenan a sarari na cewa ku ba ku tare da mutanen Allah ku kuna tare da waɗanda suke kafirai a turiduna ko an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina ku ba da hujja bayyananne akan cewa ga munafincin ku ya bayyana saboda duk wanda yake tare da kafirai ai ya ba da hujja a karara a fili a filin Allah cewa ne ne lalle shi munafiki ne tunda an kore imani ma wanda wato yake tarayya ko yake kaunan wani wanda ba mumini ba an kore masa imani amma in shi mumini ne yana kaunan abokin muminan takan samana dan uwansa mumini muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffar zakatan ruhamahu bainahum ko mu kuma sai muka dawo ashidda'u 'ala al-mu'minina ko ba haka bane ba <laughs> muna sanantawa an gane wannan ko maimakon kuma a ce wato ana samun sassauci da mene da ainihin kauna a tsakanin muminai ya zama kuma sai ga wani muminin ma da ya je ya burkita wanda ba mumini ba gare je burkita muminin yana kiran kansa musulmi ne amma ya fi damuwan wanda ba musulmi bai kubuta ya fi so kuma ya samu labarin musulunci ta samu matsala kaga sunansa ya zama wane ya zama munafiki tunda dama intizari na munafikai kenan ya za a yi musulunci ya samu feluwa don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so kuke yi ku sanya wa ubangiji wato hujja a bayyana cewa ko nan wato ku nan kuna nan akan munafinci na إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله يقول إن المنافقين للي منافقين في الدرك الأسفل من النار سنة كالكشن كسن وتن جهنم دوة داموا سدي نهل النار da duk wani abubuwa an gane wannan ko na ahalin nar yana gangarawa ina <clears throat> yana gangarawa kasama munafikai su ai munafikai su karan kansu kafirai munafikai suna kasansu ne su jarkil asfali minan nadi walan tajida lahu nasira ashe da ce ma wani munafiki ne gara ma zama kafir ya kuma ta amma yanzu sunan munafunci wahalar da zai sha Allah sai ya haya nawa sai haina kafirai sai sai Allah ta'ala ce innal munafiqina lalle munafiqai fi darki ay al makani kenan makanin asfali kenan minan na ai suna wani waje ne a ƙasa a cikin gidan wuta wa huwa qaharuha shine zurfinta san kasanta anan suke walan tajida lahum nasira ba da su taɓa samun mataimakin da zai hana a yi mai ba a hana musu wannan azaban babu wannan mani min azab wanda zai zo ya hana wato a yi musu wannan azaba na إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين عجرا عظيما وكذا يا استثنائي ba kawai dan wani ya zama munafiki sai ka ce a tafar zai zama dan jahannama ba a'a in ya mutu akan wannan aikin ko amma ya tuba ba Allah ba zai karbe shi ba Allah zai karbe shi ba wani laifi da za ka yi wa Allah a duniya ka yi tuba na gaskiya mutuwa ba tare da ta share ka ba a ce Allah zai karbi wannan tuban ba ubangiji zai karba an gane ko ko shirka kai Allah zai mene zai karbi tuban ka matukar baka mutu da abun ba kaga da ake ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ba wai a nan duniya ne ka ce Allah na tuba na bar shirka ce ba an ci a za a karba idan ka mutu a kai ne shine Allah ta'ala ba zai ne ba ba zai yafe maka ba Allah ya tsare mu shine Allah mulkin sarki yace illal ladina tabu sai fa waɗanda suka tuba ay minan nifaqi kenan fa amanu suka tuba daga munafinci suka yi ne <clears throat> suka yi imani to wai nan kam to alhamdulillah sun kubuta bayan sun tuba sun yi imanin wa aslahu suka kuma ne suka kyautata suka gyara ayyukansu sun daina eh kuma ba su ci gaba da aiki irin wannan ba ba ka ce ka bar abu kuma ka zama kana yi ba da haka wa aslahu suka gyara aikinsu sannan wa atasamu billahi suka yi riko da ubangiji suka riko igiyan ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana ya zama na cewa Allah suke bi an gane ko shine ayi ubangiji cewa akasamu billah wa akala sudinahum lillah sannan suka yi riko da ubangiji suka kuma ne suka kuma ainihin wato tsarkace addinin su wato wa Allah baraka wa ta'ala babu ya cikin hidiman su duk abin da suke suna yi ne dan Allah Allah ya to fa ulaika ma'al mu'minina wa innan fa su kan sun dawo tare da wane tare da mu'minai Allah ya riga ya wanke su kenan an gane wannan ko a cikin abin da da suka zace yanzu sun sun kubuta kuma wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajaran azima kuma da sannu ubangiji zai ba wa mu'minai lada menene lada mai girma don haka kaga sun kubuta Allah ta'ala ya wanke su kenan na. ما يفعل bi azabikum in شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما تو بنجي تعالى ما يفعل الله zai إن شكرتم يا الله زي a تدكو أهالن masa ai kun gode wa wajen masa da'a ai ma'ana kun gode wa ni'imar Allah kuka yi wa Allah da'a to sai a dai yi muku azaba ai sai a da Allah ya azaba wa mu'minai a'a Allah bai dora wannan wa kansa ba an fahimta ta yaya da ya Allah ya azaba mu'minai ai ubangiji ba zai azaba wa mu'minai ba muna lura da wannan ubangiji ba zai azaba mu mu'minai ba shine cewa ai ubangiji ta Allah ce ma yasallahu bi azabikum ya ubangiji dai da muku azaba ko ta ya Allah ubangiji ma ya muku azaba in shakartum ai in kun gode wa ni'mahu bi da'atin lahu wato wurin ni'iman ubangiji kun gode kun yi wa Allah da'a to ai Allah ba zai muku azaba ba wa amantum kuma kuka yi imani to ai Allah ba zai muku azaba ba kun gode wa ni'mar Allah kun yi imani da Allah to Allah ba zai muku azaba ba wa kana Allahu shakiran alima ubangiji ya ya kasance wato godadde ne kuma Allah madaukakin sarki wato aine mai ilimi ne ina ba ta muna lura da haka babu wanda zai haɗa kan iliminsa da na Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko to Allah madaukakin sarki ya ya kasance mai godiya ma'ana Allah godadde ne ko wanda yake mai godiya ma'ana ko godadde ne wanda yake kuma mai ilimi wato ainihin iliminsa ya yalwaci dukkan komai wa huwa alim bi jami'il juz'iyya dukkan yankuna na kome Allah masani ne akan waɗannan abubuwa gabaki daya babu wani abun da zai afku a cikin al'amarin Allah na kuskure bala ya kaulahu ghalatul batta ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba wani abu ya afku a cikin al'amarin Allah da ce akwai wani kuskure a cikin sa ta'ala Allahu an zalika uluwan kadira kuma Allah ba zai taba sa ba zai taba samun Allah a cikin harka ta zalunci ba an gane wannan ko a'a duk abin da ya zamanto cewar wato al'amari ne na ubangiji ta'ala wanda bawa yayi ba da a bashi lada to ba za a yi masa zalunci a kan wannan ba sannan abin da ya zama na uku ba ma sai ka samu Allah ya kau da kai ya yayi masa ya tsiya wato bai zaman to cewar ya shiga matsala ba ina fata muna fahimta da haka Allah mu dauke sarki yake fadin cewar ya ayyu ladina amanu khuzuhu hizrakum ma'ana ku riki ainihin ne a ta'qibi wannan bayan da muka baya yana ta'qibi ne ma wannan zance na Allah mu dauke sarki yake ku zama ku zauna a cikin shiri ku zauna a cikin redi wato zuwa ga ainihin jiyayya wa Allah ta'ala har zuwa ga inda Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum fadan falalan Allah kan ku ba rahmatuhu da sa la tabatum shaytana illa qalila da kun bi shaydan sai kadan ne za su rage ba su biwa ba ba su bi shaydan ba sai Allah mabucin rahama ne wa bayi ba wai ya musu zalunci akan aikin da suka yi ba a sai dai ya musu rahama ko ya kuma sanya ganuwa tsakanin su dawa tsakanin su da shaytan domin ba dan rahaman Allah ba ai da shaytan duka ya tafi da mu kawai mun zama direbo abin nan fasinjojin sa na shiga wuta tunda alƙawari yayi fa bi'izzatika izzatika ajma'in yace ina rantsuwa da buwayan ka duk sai na badda wato mutane gaba daya bayan kasa amma dole ya istisna yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka wa'inda suke masu tsarkake aiki wato gare ka wa'innan kan san bukarfi na Allah ya sa mu cikin wanda suka fi karfin sa na'am لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما تو ubangiji ta'ala yace la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli ubangiji baya son bayyana munanan addu'o'i bisa wani ya maka ba daidai ba ka zo ka ya kai ta sabga masa munanan addu'a ba a san wannan an fahimta a ba ana ka baka roki Allah ya saka ma ka abin nema ba amma misali yanzu wani ya bata ma rai ka ce ya Allah karkasa wannan ya mutu da imani a ba so kai wannan addu'a ka ka masa addu'a mummunan cikawa a haba ne maka haka da tsanani eh a yanzu duk abin da wani ya maka na illa inda so shine samu kuma kana so ka samu kai ma matsayi a gun Allah ka ce Allah ya shiryar da shi ina fata muna lura ka ce mene Allah ya shirya da shi to ba a so kana bayyanar da munanan addu'a akan wani an gane wannan ko a'a ba Allah tabaraka ta'ala inna Allah la yuhibbu man kana hadha haluhu Allah bai san wanda ya zama dabi'ansa shine irin wannan ya dinga irin wannan illa man zulima sai wanda aka zalunce shi wanda aka zalunce shi ma shi ma ba zai yi addu'a wala yukazuhu bil jahr bihi bi an yukhbira an zulmi ko an zulmi zalimahu wa yad'u alaihi ya rika yi masa addu'o'i addu'an kuma ya zama addu'an ta yi muni wanda zai zamanto a ba laifi addu'an da da a sakan ka masa da gwargwadon zaluncin da aka masa ai jaza'an bi an yakuna bi kadar mene zulmihi wato abinda zai kasance da gwargwadon irin zaluncin da aka masa ya zama akan haka yake addu'a amma fala yad'u alaihi bi kharabin wa bi diyarihi kuma har wa yau in ya masa wani abin takaici ba zai yi addu'a ya ya Allah abinda wane ya mun Allah ka sa gidansa ka fade kafin wayewan wangari kawai ta rushe duka a'a ba za ka yi wannan an bayyanta yi hakuri an gane wannan ko aji ma'ana li ajali wato li ajali akaz malihi minhu ko saboda ya karbe ma wani kudin ka sai kai ta addu'a Allah ya sa gidansa gaba ɗaya ya rushe a'a ba a so kai wannan amma kuma ba hana ka wato ainihin yin me ba yin ainihin addu'a ba ina fata muna fahimtar wannan ba hana mutum yayi addu'a ba amma kuma kai ma mai yin abin da za ka na zalunci ka kiyaye addu'an wanda ka zalunce shi domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi gargadin cewar lalle a nisanci addu'an wanda aka zalunta kamar yadda hadisi ya tabbata wanda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi nan ba hadisi na 2448 da kuma Imam Muslim a na 19 yace an ibn abbas radiyallahu an an samu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'atha mu'azan ila al-yaman lalle manzon Allah ya aiki mu'az zuwa yaman Allah ta'ala ya kara masa yadda fa kala yake cewa ittaqi da'awatul mazlum kaji tsoran addu'an wanda aka zalunta fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab tsakanin addu'an da Allah babu hijabi go jare din wanda aka zalunce shi ce Allah ya isa to ta tafi ashe ga baka na cewa kai ne cin kayan Allah isa bane aya ko wanda shi Allah izan ka ba komai bane yawwa shi ba ruwansa dan yayi abu a ja masa Allah isa bai damu ba dan ya tara kudin mutane a kansa ai ta ja masa Allah isa shi yana ma neman irin wannan shi abin da yake nema kenan kawai kai kana tsoron wai ba ya taru ma yace shi bayan wanda yake kansa akwai wani ma a taro masa <laughs> ko ga wannan dole sai tunanin gamuwa da Allah ne farkon musulunci bayan ka ci bashi ma ba a maka sallah in annabi ya zo sallah sai tambaya ana bin ka bashi ya sai ce to sallu ala sahibikum ku yi sallah wa ni ba zan yi ba an fahimta aka samu wani sahabi an zo da amma sallah ana jin shi ne uku annabi yace sai an biya yayi sallah wani yace dan biya ya rasulullah yace to shi kenan ya ma sallah suka gamu da annabi ka je ka biya yace ba ta na ka sallah ba ya ma sallah, yace to ka ga gari haka sai da suka haɗu karo na uku yace ka biya ba shi ne yace ya biya annabi yace yanzu aka sanar da ni an daina masa radadi a fatan sa, kai miliyoyi nawa ne a kanka miliyoyi nawa ne a kanka har kake yawo gidan malaman tsibbu a toshe bakin wancan in kun gamu ma ya iya tambayan ka a toshe bakin wancan ko in kun gamu ya iya tambayan ka ko je kasa kuɗi wa lauyoyi ya mallaka filin wani ne don haka ya je ya kasa kuɗi ai yayi winan kes ya yadda yayi wina ko tare kai ake bi bashi amma kai kai ebi lauyoyi to in ba hauka ba shin kuɗin da zaka ebi wa'innan masu maka kariyan da wanda zaka kakkashe don Allah me ya kamata ka yi ka har hada in miliyan ake bin ka wallahi ko da dubu ɗari da hamsin ne da aka kashe a wannan hidima ɗauki ɗari da hamsin ɗin ka kai masa ka rage fitina a yi wa kanka to amma mutane ba sa lura da wannan su su dibi kaya su dora wa kansu kuma ba tare da tunanin cewar falle ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nan wato yana lura da abubuwan da suke yi ba an gane wannan ko to shine Allah madaukakin sarki yake cewa illa manzilin ko sai dai wanda aka yi wa aka yi wa ainihin wato zalunci wa kana Allahu sami'an ko wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne yi game da duk abubuwan da ake da shi bawa yake faɗa na addu'a da yake kuma aliman Allah kuma masani ne game da halin da wannan bawan ya samu kansa a ciki Allah zai kawo masa dauki na'am إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا والله تبارك وتعالى يكشوا إن تبدوا أي تظهروا جنان إن كوكا kuka تتك أبن دكوكا abin كوكو kuka bayyanar الله ku boye أبن دكوكا ba abun Allah ɗaya ne abun da aka ɓoye abun Allah ɗaya ne karamin abu babban abu na sarari da na ɓoye ba wanda wai sai an yi kama kama a gani kamar kai yanzu abu yana ɓoye ne sai ka yi kama kama ka ga abun ko a to shi Allah abu sarari da na wa duka iri ɗaya ne a wajen Allah ta bada kauta ko ka bayyana ko kar ka bayyana ba ruwan Allah duk ɗaya ne a in tubudu khairan idan kuka bayyana da alheri ai amana, min amalil birri daga cikin ayyuka na bin Allah aw tukhuhu ko kuma menene wato kuka boye shi kuka sirranta shi an gane wannan ko to fa inna Allah kana afu eh na'am aw ta'fu an su'in ko kuka yi yafiya kan ne wani abin da aka yi muku na zalunci mutum yana karkarwan karshe ban san yadda dami da wani ba sai kace na yafe maka to da ka samu matsayi a wajen Allah fa inna allaha kana afuwan kadira Allah kasance mai yafiya ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne zaka duk wanda yayi yafiya to Allah madaukakin sarki zai yi mene wato ainihin zai zai karbi zai shi a matsayin mutumin Allah kuma shi wanda ka yafe masa ma da ka samu matsayi a ina a wajensa Allah ya samu dace shi kenan ba wani abu ina ga mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da tara daidai in Allah kai mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta ɗari da hamsin daidai a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin haske saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana akwai wasu bayan Allah suka ce a sa ɗan uwansu addu'a wanda suna tare wurin aiki guda yana yi nasiha ma ɗan uwan shi sai kuma ya fusata shi wanda ake wa nasiha sai ya je ya ba masa sharri cewa shi din yana boko haramun ne don haka aka kama shi gashi yana da iyalai har yanzu kuma ba samu dama ma'ana ya fito ba suka ce don Allah ya su da addu'a Allah ya bayyana da gaskiya kuma ya mai da sharri mai sharri kansa to muna roƙon Allah ta'ala ya bayyana da gaskiya Allah kuma ya tabbatar da alheri ya kubutar da shi muna roƙon Allah ta'ala wannan da gida Allah gafarta masa sa Allah ya rahama cikin gabarinsa muna roƙon Allah sauran yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu ya Allah muna roƙon ka ka saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sai haifi masu albarka masu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi रजी नहीं